sun cika wani matashi holama gami da gurfanar da shi gaban kuliya bayan da ya lakaɗawa makociyarsu dukan kawo wuka idan kun biyo mu kwaje dalili. ke duniya wai dan Allah ina za ki da mu ne yanzu haka dai an waye gari a nan Kano wasu mutane sun shiga makabarta da talatanin dare gami da tone wakin mamata sannan masu biredi na shirin tashin farashinsa Wasu mutane da ba san ko su wane ne ba a nan Kano sun shiga wata makabarta da ta dare gami da tone gawawwakin mamata sannan masu buredi na shirin tashin farashinsa a daya lokacin da shi kuma wani kwamishina a nan jihar Kano ke shawartar mazauna yankunan karkara da su rage shigo a birni domin kowa ya sha kiɗa tabbas kuɗinsa ya bayar. Shi wanda yake karkara ya ma fahimci irin gatan da Allah ya masa. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau. kuma sannunku da haƙurin sake jin aman sautin muryar Biliyamin El Idris Tudun Wada. Ta cikin wannan shiri na inda ranka, wadda Malam Bahaushe kan ce kasha kallo, kuma a yau bari mu fara wannan shiri na inda ranka da kallon dalilan da kan sanya mutanen ƙauye ke yawan yin hijira zuwa birane a daidai irin wannan lokaci da rayuwa ke ci gaba da zafafa ta hanyar ƙin yin daɗin azanci ba ma wai ga su kaɗai ɗin mutanen da ke zaune a yankunan karkarar ba har ma da waɗanda Allah ya ƙaddara zaman nasu a biranen da su mutanen karkarar ke ganin su tamkar suna shanawa ta hanyar tsoma biyar su tsame goma Ko shaka babu da yake masu azancin magana kan ce, idan ka ga ana wasa wuka a gaban doki to saniya ake wa habaici. Magana ce dai ta halin da rayuwa ke tafiya a 'yan kwanakin nan a yankunan karkarar, wadda ko mara kare ma ya fahimci mai ƙaura yake nufi idan ya ji an ce kyau, domin kuwa bayanai na zahiri sun tabbatar da cewa matsalolin da wasu ƙauyukan ke fama da su ta fuskar kamfar ababen more rayuwa irin su hanyoyin sufuri, lalacewar makarantu da asibitoci idan ma fa da asibitocin kenan ballantana Ballantana waɗanda babu irin waɗannan ababen more rayuwa babu dalilin su sannan a wani hannun ba ka maganar wuraren shoshalewa da mutum zai ɗan raɓe domin ta ɗan lafa masa idan kansa ya kulle. Kamfanonin kasuwanci sun karanta a yankunan karkara a hannu guda kuma ana ganin gwamnatoci a manyan jihohi irin su Kano sun fi yin aiki a cikin ƙwaryar birni yanayin da manazata harkar mulki ke ganin cewa amfani kawai ake yi da garin mutanen karkara a dama kunu a shanye a gabansu suna ji suna gani a basu da su ɗillo da yi yanayin makinan da ta sanya su mutanen ƙauye kan duk da cewa A shan jar miya a wannan yanayi yanzu dole sai jan wuya, amma hakan bai hana su tuttuɗowa biranen domin gwada sa'ar su ta neman shan jar miyar ba. Duk da cewa shi kansa tumatiri da tattasan da ake haɗa jan miyar da shi a ƙauye ake noma shi, wadda hakan ke nuna da cewa yadda mutanen karkara ke yawan shigowa birane problem ne ba ɗan ƙarami ba ga makomar tunanin gwamnati na haɓaka aikin noma domin wadata ƙasa da abinci abincin da yanzu samun sake neman zama tamkar ganin bantan bai ga jama'a a daya lokacin da su kansu mutanen karkarar da ke ta ƙoƙarin dole sai sun shigo birane suka gaza fahimtar cewa mutanen da suke shirin tararwa a biranen kullum kokawa suke yi da matsaloli irin na gurɓacewar iska matsalar ruwan sha mai inganci da dattin shara saboda yadda mutane suka cika birane shin ko bayan baro ƙauye an shigo birni laya tana yanke ribi ko ko a'a yawon duniyar kare aka fito ba zuwa ba aiki Mai sauraro wannan ita ce tambayar da muka yi wa wasu mazauna birnin Kano da suka baro ayyukansu na asali domin rabota da jirmiya. Shin waɗanne dalilai ne ya sa aka baro kuma da aka zo me aka samu kuma ana shirin komawa ko kuwa a'a zuwan sojan badakare aka yi wa biranen da aka samu. Hasken fitila da dai titina da wayan wasu suka zo da mu gaskiya to alhaji yanzu idan mutumin kauye bai taho birni ba ya kuke so mutum ya rayuwa duk abubuwan more rayuwa an tare sa cikin birni ka je ka ga yanda asibiti kan mu suke wallahi na zan ga kai ka kauyen mu da ka sha mamaki a amalanken shanu muke daukowa macen ba batar ciki za ta haihu ake kawo ta babbar maza ba muka shiga karkara ba mu da wani abu da muke in banda zama a majalisu a yi ta hira da sauransu to ganin haka sai muka ga cewa wannan birnin fa kamar komai na abubuwan da mutum zai samu wanda zai dan samu ya dogara da kansa irin su sai da jaridar nan irin su sallan dibino da sauran duk a cikin birnin na ya fi tafiya shi kanta noman ma yanzu a kauye kaga yanda yanayin noman ta tunda ita kanta gwamnati ba ta ba da abubuwa wanda ya kamata takin nan ba samun ta ake ba gaskiya ba zan koma ba sai na ga wajen ya gyaru saboda dalili shine idan na koma ya yi asara ni ma so nake ido na in dan waye su turka shi da yake masu azancin magana kan ci. bugun cida ne kaɗai ke huda kunnuwan kurma. Mun tambayi kwamishinan ma'aikatar raya karkara ta jihar Kano, Honorable Hamza Safiyani Kachako cewa gurgu ne ya sumbaci matar makaho sai kurma ya gani shin ta yaya wannan kurman zai iya makaho bayanin abin da ya faru? Wato shi wanda yake karkara ya ma fahimci irin gatan da Allah ya masa to me a birni da wanda yake fitowa daga karkara yake kallo ya sa shi ya zo na farko dai shine wannan wutar ta lantarki ya ga haske na biyu asibitoci amma wasu wuraren ma idan ka zo biranen nan zaka ga shara iskar motoci menene kuma a karkara wanda babu a birni idan magana kake ta a sha jarmiya kyakkyawar shar jarmiya sai kana karkara idan ka ga tumatir yadda za a noma shi tattasai a taruhu albasa kaza da kaza da kaza idan kiwon ne naman ake so a ci idan kifi ne a dam dam din duka a karkara suke kuma wayannan abubuwan ne su ne wannan gwamnatin take so ta yi a bunƙasa harkar noma a bunƙasa harkar lafiya a ba da hanyoyi saboda a samu hanyoyi yanda noma zai bunƙasa a fito da amfanin gona a tabbatar da cewa tattalin arzikin su ya karu kuma mutanen karkara masu shigowa birni domin shan jarmiya su kwanta da hankalin su to ai jarmiyar a wajen su take dama jarmiya a wajen su take nama a can yake tattasai da tumatir a can yake albasa a can take komai a can yake so in Allah yadda za mu wayar da kan mutane wajen tabbatuwa a wannan waje shine koyi zaman daɗi da tattalin arzikin ƙasa ma ya ƙaru gaba da. Abdul hamza safiyani kacako kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar kano kenan kuma da ƙarfin ikon Allah za mu ƙara ɗorawa a sauran shirye-shiryenmu na nan gaba kan wannan batu. To anan kuma al'ummar unguwar ɗan tsinke da ke ƙaramar hukumar taron ne suka tashi da wani ibtila'i inda wasu marasa tsoron Allah suka shiga cikin makabartar yankin nasu gami da haƙe wasu kaburbura da kuma kwashe wakin da aka binne. Wakiliyar Zinira Garba Babaladi ta ziyarci yankin Ga kuma rahoton da ta hada mana. Inda ake zargin wasu da ba a san ko su waye ba sun shiga cikin makabartarsu tare da tone kabarbura guda uku kuma suka sace garawakin da ke ciki. kamar yadda makotan wannan makabarta suka shaida mana. Bayan mun tashi karatu da safe, ne yara na suka zo za su shige, sai suka ga alama an yi tono haka, ne suka wuce, wani ne sai suka ce ba za su binne ba ba za su zo su kira ni, sai mun bayani. ya na ce ku je ku binne, ai ba mamaki ko masu haƙa kabari ne suka zo suka haƙa tun da da dama ta cika makabartar sai suka ce ai abin ya fi karfin haka na ce to ku zo mu je in gani kafin ma in zo bara in je in sanar da makwabta na a zo a gani abin da ke faruwa malam idris awalu shine mai unguwar dan tsinke kundum ya yi mana karin bayani game da yadda ya samu wannan labari mutane ne kabari gashi nan guri uku duk an zare su babu su ba wani wanda ya ce ya ga alamun ko shigowar wasu ko wani abun nan wanda muke tunanin cewar an ga lokacin da wani aka yi wani abun nan. To zinnira a ta duniya da kike je da ganinta ta ishi kowa riga da wando. Me sauraro kada ka manta kana sauran shirin inda ranka ne daga nan gidan Radio Freedom muryar jama'a. To yanzu sai da tashin kayan masarufi ke ci gaba da sanya jama'a ɗora hannu a kasuna goshe ɗan kuka da yadda komai kwalliyar makahon doki abu ne mai wuya a ce ya ci gasar su kuwa A wannan gwadabe ne mai suwaro, ƙungiyar masu sana'ar sayar da biredi ta ƙasa suka ayyana tashin farashin biredin a nan Najeriya. Shin ko ne dalili? wakilan mu Zakariya Adamu na da cigaban wannan rahoto. A wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar bayan kammala taron shugabannin ƙungiyar na ƙasa, ta ce farashin ya biyo bayan cire tallafin man fetur ne da kuma tashin kayayyakin haɗa biredin. Kabiru Hassan Abdullahi shine sakataren masu gidajen biredi na ƙasa ya ce ba da son ransu za su yi ƙarin ba. Duk wani nau'in abu da muke amfani da shi muna sarrafa mai biredi kusan ya ƙara kuɗi. Misali siga, fulawa da duk wasu dangogin abubuwa da muke amfani da su. To wannan abin shine abin da ya gadar da haka. muna son mu yi sana'ar ko da ba jirewa ba ma mu iya rike kanmu lallai sai mun ƙara kuɗi. Su ma jama'a nan Kano sun nuna rashin jin daɗin su kan tashin farashin biredi. Ni a matsayin na talaka to biredi ya fi ƙarfi na zan iya haƙura cin gaba ɗaya fam fam Ni sha ɗan ruwan shayi na yin haƙura. Kyawa na goyon bayan ƙara kuɗin biredi a wannan lokaci. In ka duba da yanayin da ake ciki yanzu kuɗin ma da ake samu. To Zakariya in dai wannan ƙarin biredi da masu gidajen biredi ke cewa za su ya tabbata babbar addu'ar mu da ita ce Allah kar ya ba kare ta arkashar agwallayya to a nan kuma mazauna unguwar ɗanbare da kewayenta ne suka buƙaci gwamnatin tarayya da ta kwarata ta jihar Kano da su kawo musu ɗaukin gaggawa dangane da batun biyan kuɗin diya gidajensu da gwamnatin tarayyar za ta rushe domin yin aikin titin jirgin sama da ya tashi daga nan Kano zuwa birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar. ganawarsu da wakilinmu Awal Hassan Fage masu gidajen sun ce tun a bara ne gwamnatin tarayyar ta yi wa gidaje da filayen nasu lamba tare da ba su takardun shaidar biya bayan da wasu kamfanoni suka yi wa mahallan nasu kima. sai dai a yanzu masu wannan koke na cewa kasancewar tun a bara aka yi wa gidajen kima amma dai har kawo yanzu ba kai ga biyansu ba Ga shi kuma komai ya ƙara yin tsada don haka suke buƙatar a sauya kuɗin da za a biya su tun a wancan lokaci tun da dai komai na duniya ba ma wai harkar ƙasa ba yana da farashi na sa. Yau shekara guda daga wannan lokacin kawo yau. Idan yana nan mu sani in baya nan mu sani wasu daga cikin wakilansu wanda suka ɗaɗɗau abubuwan mun tuntuɓe su su ma suna cewa ba su da kwamfamin ɗin za a yi ko ba za a yi ba. To kasancewar batun ya haɗa da iyayen ƙasa wakilin namu ya tuntuɓi wakilin dagacin ɗanbare Malam Sa'adu Suleiman wanda ya bayyana masa rasa kan wannan batu. gaskiyar lamari abin da muka sani kawai akwai wata mata wacce aka haɗa mu da ita wanda take ke take jagorancin waɗanda suke shi. kuma mun tuntuɓe ta a matsayin shirya magana aiki yake ke to ita ma kanta abin da faɗa iya nasu aikin shine violation kuma sun riga sun gama sun bawa wanda suna suke da alhakin ne da za su dora gaba. To sai dai duk kokarin mu na jin ta bakin ma'aikatar sufuri ta tarayya ya ci tira sai dai a biyo mu a nan gaba domin jin ta bangaren nasu. To daga kotun shari'ar musulunci kuwa da ke gama PRP wani matashi ne ake zargin ya casa makauciyarsu saboda sun buɗa da marasa. Wakilinmu Amin Audu Baka Noma na da ci gaban wannan labari. Matashin mai suna Usman Nasir ya gurfana a gaban kotun kwana hudu da ke zamanta a gama PRP karkashin jagorancin mai shara Nura Yusuf Ahmad bisa kunshin tumar gwada karfi da samar da rauni. Mai gabatar da kara Aliyu Abidin ya karanto masa kunshin tuhumar amma nan take ya musanta. Lauyan ya nemi beli kotu kuma ta amince cikin sharɗin belin har da rubuta takardar zaman lafiya ta kuma ɗage zaman zuwa ranar 11 ga watan takwas na wannan shekarar domin sake gabatar da shi. Ana da zarginsa da duka makociyarsu yayin da wata hayaniya ta faru tsakanin mahaifiyarsa da matar. Hakan ya sa ake zargin ya mata duka. A wani labarin kuma daga dai wannan kotun aka gurfanar da Rabilu Daha bisa kunshin tuhumar zamba da cin amana. Bayan kato thomas kunshin tuhumar ya musanta, ana dai zargin sa da karkatar da kayan mai gidansa mai suna alai Sani Alasan har na kimanin naira miliyan ashirin da biyu dubu ɗari biyu da ma kayan wani mutum mai suna Alhaji Aminu na kimanin naira miliyan shida da dubu ɗari hudu. Bayan musantawar kotun tawaye mai gabatar da ƙara amma ya ce ba su da shaida hakan ya sa mai gabatar da karar ya roƙi kotu ta bashi rantsuwa kotu kuma ta amince ta kuma sanya gobe ta zama ranar da zai rantsuwa a masallacin juma'a. To daga fannin mu na neman taimako kuwa mun karbi takardar wani bawan Allah mai suna Habib Suleiman da asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke nan Kano suka rubuta masa kuɗin magani har kima kimanin naira dubu ɗari da goma sha takwas da naira ɗari biyu domin yi masa aiki sakamakon ciwon ƙodar da ake damunsa. Haka zalika mun samu takardar wata bayar Allah mai suna Aisha Nura. Ita kuma da likitoci a asibitin ƙashi na Dala ke neman kuɗi har kimanin naira dubu ɗari hudu da ashirin da ɗaya domin yi mata aiki. Da fatan al'umma za dai a taimaka. Mai sauraro duka duka a nan wannan shiri na inda ranka ke da sa'aya madadin kawo ta na abokan aiki. Yusuf Ala Abdallah, Zinnira Garba Baban Ladi, Aminu Audu Baka Noma, Zakariya Adamu, sai Abdurrahman Ado Baba, wanda ya ɗauki duburin sadarwar da ku duka ƙarƙashin jagorancin Madugu Uban Tafiya Nasiru Salisu Zango Bilaminu El Idris Wadan na gabatar, ke roƙon Allah subhanahu wata ala da ya ci gaba da ya mana tanga ƙarshe daga dukkanin wani shari ko ta fitina da muke jin shakar akwata ko muke tsoronta. Kana ya ci gaba da mamakariya kariya amin sun amin daga nan gidan Radio Freedom muryar jama'a.